لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلمين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم في وبارك عليكم ورحمة الله وبركاته أحسنه إلى الله سبحانه وتعالى كيفما تأمنون لو كنا مكانا سبحانه وتعالى كاتب من أمنية سبحانه وتعالى لأن ترى الحمد لله عن وقال عبد الصبح إن شاء الله في تنبيه الرسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا معلم أنا أعرف shi mai tambaya yana cewa tambayar da muka riga muka amsa mutumin da ya ce da matarsa idan muka cuta ta wannan kofa a bashin auren sai ta fata ta wata windo ta fita ta kofa ba to idan matar ta fata ta kofa da gaske shi kuma ya dawo ya ce a yana yana razana ta ne kai ba zan yake mata amma da gaske ba sai ya auku ko ya auku ba ya auku kawai mu muna ba mu aiki da abin da yake cikin zuciya muna aiki da abin da yake so zahiri abin da yake so zahiri an alakanta ah, wato fitanta da bakin kofa kuma ta fasa an alakanta kashin ka da ta ta bakin kofa kuma ta fasa saboda ka taso yawwa ba da ba da cewa ba salatun jardun na jardun

Eh, shekaru waɗanda aka ɗaure su sama a wannan wata na ramadan sun akwai kuma wanda ba ɗaure ko shi lokacin da ke sa wa fati yi tun da ke suna a yanzu lokacin azumi yana sa wa fati a abin nan ko shi jin ba ɗaure shi ne ko yana yi wa ba ɗaure shi ko ba ɗaure shi ba abin da na sani shi hadin da su ana ɗaure maradatu shayafi shekaru masu taurin kai su ake ɗaurewa to yi wasu ne ba shirkan mai taurin kai da kuma kan taurin basai an gane Allah ya samu rashi da shi mutanen maza maza ke to su kuma matayen matan ke ko kuma ya Allah ya babu wani zasu na Qur'ani ko hadisi manzo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake mata suna da mata zai da wannan zamanin ma su san da na ba fatan lasbiya da menene da sauransu daga bayan ya kullum har yayi ya waita a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma iya iyakan wanda wancan suka yi shi don da aka ambata نعم قال لك على خير السلام عليكم ورحمه الله نسيت مكافاه الله لانك على خير malam zai ke bin me yin sallar la'asar alhalin yin sallar a kan riki jin mai ke bin sallar a yau da mashan bayan an sha bayan mazhabar malafiya ba su yadda ba ba za ka ba saboda kun samu sabani a niyya kuma manzo Allah ce inda ma zuwa da imamu li yusamma an sanya liman da kai koyi shi ya yi niyyar la'asar kai ka niyyar ba ta kai koyi shi ana ka saba wasa kenan kuma a cikin yana cewa ba za ta sani ko alai to saboda haka malikiya ba ta yarda ba amma sauran mazhabobi musamman hanabila da shafi'iyya sun yarda sun yarda za ka iya bi domin wannan hadisin hujjar na gare shi ko hujjar kuma hujjar da kan wani da sai kafa shi koyi da liman ba a ne ba a aiki ne da magana kuma shi a ƙarshen hadisi ya zo da fasaha fa idza kabbara fa kabbiru kaga wannan magana ne fa idza raka fa raka'u kaga wannan aiki to ana koyi da liman ne cikin aiki da magana ba a ba a koyi shi cikin niyyarsa kuma da dalilin hadisin mu'adin da jabal da wasu hadisan ma da yawa wanda yake sallar da tare da manzara sallallahu alaihi wasallam shi ko koma gida ya zanto liman kuma ga mutanen gida shi yana nafila su suna su suna farilla kuma wanda Allah ya kuma bai hada saboda haka wannan ya nuna cewa za ka iya sauran masabobi kuma wannan shi ne mafi inganci wallahu a'lam Allah ta ka kai malam ne da kun nan da yake shafa gashin da ya shafa kamar jayi amma da na fata da zai da su shi ne daga jayi yake magana nan da yake sa baki a gashin sa wata kiko ta kila gashi ya yi bani sai ya sa baki to wannan yawancin malamai sun ce makaruni ba su ce haramu ba sun ce makaruni kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana lokacin da ya izinin mutum ya shafa wa farin gashinsa ko farin gemunsa lalle wanda ya halarci. ko kuma wata kala daban ja ko yalo ko kore duk wata kala da za ka shafa wa gashinka ko ka ya halasu amma ban da mai wanda za ka ce wajen ne musu sawa ku ne sarci baki saboda a cikin baki akwai yaudara da tilo sai ya shafa baki ya zo da tsara wani yarinya ta shi wani aure ke ba to kusurci bai yarda da yaudara ba amma an ka shafa da an kai tafiya ka yi tafiya ka yi shafa kana jin suna ne kawai na Allah tana da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara malin lafiya da tsawon kwanan manyan kai tambaya ta na yau na amsa ta malam ne ne hukunci mutum da yake haifar da eh, sai ya kai sai su kai kaman kan doki ko kai kaman wani abu sai wannan halittar da yake a cikin eh, ne ne hukunci Allah ya ce wala tarmizu anfusakum ai wala ta'ibu anfusakum kar mutum ya aibanta dan uwansa abin da ya shafi kuma zagi na jiki na halitta wannan haramun da sosai a musulunci saboda ba shi kike zagi ba ana kike wani kwarai da wasu don musamman da yake wuyan ka kaza kanka kaza kafar ka in kaza yana da nawa to yana jawa ana kwarai hajjita ko akwai musamman da ya shi. duk wanda ka shi Allah ne shi ko to kana gayawa Allah ba ka iya halittar kai ba ga shi kai kai shi iyoyi a ga wannan ya yi muni kwarai da shi shi sa hadisi ya zo hadisi Abdullahi bin Mas'ud cikin sahih Muslim sallallahu alaihi yake cewa laysa mu'minu bi ta'ani wala la'ani wala fahish wala bad mu'mini ba da sokan wani bane ba mai tsinewa mutane bane ba mai maganar ba tsabani ba mai muna na magagaru bane baya saki Allahu a'lam Allah saka wannan da shi bai ta wani tsaron Allah malam mun karin bayani game da wannan hadisi eh, ina ganin kamar hadisi za ta mai nuna ma'azin ya مثل ما يقول المؤذن eh da yana da shirin salatiya to shi wannan ya hada ake ikama ma idan ana ikama mutum zai yi haka nan kuwa na ganin kamar tambayar ce suna ce ta ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a don lokacin da mai kira sallah yake kira sallah ka faɗi kwatankwacin abin da yake faɗi idan azzana al-mu'azziru fa qulu da ma kulu wannan hadithin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kabara kai kabara kawai sai wurin hayi ala nan kuma za ka ce la haula wala quwwata illa billah in ya gama kuma yi salatin manzala sallallahu alaihi wasallam sannan kai addu'ar wasila to wannan mai tambayar yana cewa idan ma ana iqama ma haka ne Sheikh Abdullah ibn Bas da Ibn da al-Uthaymeen sun ce ana iqama ma ba sai zai yi ba istinbatin su shine wannan makiransa iqama ma ana kiransa kiransa saboda hadisin da ya inganta cikin sahih Bukhari baina kulli azalaini sala baina kulli azalaini sala tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallah ta lafiya raka a biyu tsakanin kiran sallah da ikama kira sai aka kira ikama ikamar saboda haka abin da kake yawa azan za ka yawa ikama mun fahimta wallahu a'lam قال تعالى في هذه السنة لا يجوز الرجوع yadda Allah ya kara wa malar lafiya da nisan kwana mai albarka kuma Allah ya kai iyayen malar gidan nuru suna da Allah ya kara musu lafiya eh, tambayar da yake malam mutum ne haka ba shi amanar gida da mota akan ya kula da su an ba da mutunin da kome da komai da sauransu to ina da ke yana amfani da kayayyakin cikin gidan haka su ga kuka su dirin da abinci da sauransu shi ma yana amfani da su sannan kuma dai ba ba a taɓa ce masa dai eh, shin yaya ba a taɓa ce masa komai ba dai a cikin to shin yaya ya halatta ya haka Mm, to ya danganci irin izini da aka yi wasa eh, idan lokacin da aka ba shi lura da gidan sai aka ce to duk abin da ke cikin gidan ka yi amfani da shi wannan babu ne, sai amma idan ba a masa izini ba kawai kula mana da gida kar a zo a sace ka yi gani ko kai tsabtace gidan da sauransu to gaskiya taɓa kayan gida sai da izini dole ko da ba su yi magana ba ko da sun gani ba su yi magana ba dole sai da izini la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin min sai sun yarda sun maka izini ba su maka izini ba abinda kake ci gaskiya akwai matsala wallahu a'lam to Allah ya saka kai wannan tambayar nan sai ba ta sani ne ko me ake wannan ya yi tambayar turanci ya da nuna cewa akwai wani abin da yake ji a ransa sau da yawa yakan ji a ransa kamar ya yi kurakurai da yawa ya yi zurfai da yawa allah ba zai gafarta masa ba to shin wannan abin da yake ji a zuciyarsa shin allah ba zai gafarta masa ba da gaske abin da ya fahimta a tabbiyar ce eh, shi allah sauran sa'ada mai yawan rahama da farko dai ba a samu cin kaga allah ghafurur rahim ne kuma shadidul iqab yadda yake da tausayi mai yawa hakan nan yana da kamun tsanani in ya kama mutum baki saboda haka idan mutum ma yana wani laifi ne to ya daina ya dena kar mutum ya ce rahmar Allah tana da yawa shi kenan sai ci gaba da yi at the same time ba a son kuma idan kai kuskure ka zo ka tuba ka ce Allah ya gafarta maka ka rinka jin cewa Allah ba zai gafarta maka ba shi ma wannan laifi قل يا عبادي الذين أسرفوا وعلى أنفسهم لا تقنصوا من رحمة الله لا تقنصوا من رحمة الله mutum bai ɗauki bai yi bai ƙauna daga rahama wala ta yi aso da rawaƙila to saboda haka mutum kullum yana bai da kautuwar raja ba zai rinjayar da wani ɓangare ba sai ya zo barin duniya idan ka zo barin duniya ana son ka rinjayar da ɓangaren raja kai Allah za ka rubu da Allah lafiya za ka gamu da Allah lafiya ba matsala Allah zai gafarta maka an fi sun karin jayar da wannan bangaren muna fata an gadi wallahu a'lam sai za a yi yawa an tambayin ba a kasuwa gaskiya suna cinye mana tafsir to a yana ake kawai sannan wanda ba su da ma'ana muna ƙarfi da muna cire su musamman tambayoyin da aka hanka su da yawa da ya kawai masu tambayar da ya yi an da sauransu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 ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا ما لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون إن الحمد لله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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد هنا جدنا مجال الله سبحانه وتعالى من قوى من قومي وأن يقام أنا يمسينا قوم شاحب لوطا رمضان هجرة من الله صلى الله عليه وسلم شكرا لكم على أن يكونوا أربعين دقائق الله يحكم وأنا وصلى الله عليه وسلم البركة الله في البيان أن دوغون دوسي بلنجوس دوغون شيء كما يتسير القرآن من كرما فاتم الله سبحانه وتعالى إلى تبعه جي أمن أوكو شارين أن نبي نوح عليه السلام تريان تريان إن دعم يتي ودادا ونوحا إذ نادا من قبل لكما أن نبي نوح عليه السلام yayin da shi ma ya kira ubangijinsa gabanin waɗannan annabawa da aka ambata Allah ce wani na dana nufin wani ni'amar wajibu Allah ce wada'a rabbahu anni maghlubun fantasir Allah maɗauki sarki ya ce wa ƙara nufin wani la ta zara al'arzu min al-kafirina da ya duk wannan kira ne annabi Nuhu alaihi salam yake wa Allah subhanahu wata'ala bayan yayi da'awa yi da'awa ya kira ya yi wa'azi a fili a sarari da daddare da rana shekara 950 amma mutum tamanin da kawai suka musulunta jiya makarantar ayoyi da yawon ta. daga ƙarshe allah ya sai mishi shi kenan da daina wasu wa'azi ya isa haka saboda ko kayi wa'azi ba za su ji mai وهي إلى من أنه لن يؤمن من قولك إلا من قد أمن Ta'ala aiko musu da azaba. ruwan sama ya sauko na ƙasa ya ɓuɓɓugo sai aka hallakar da mutanen annabi nuhu a ke amma ban da ne Allah yake cewa fastajabna lahu sai muka amshi a cewarsa fanajjinahu muka tsirantar da shi wa ahlahu da mutanen gidansa da kuma waɗanda suka yi imani tare da shi to ahlahu kallan akwai wanda ba su samu shiga ba mutum biyu cikin iyalansa ba su samu damar shiga wannan jirgin ba mutum na farko shi ne ɗansa kana'a mun ce yana da ƴaƴa guda hudu akwai sa'ad akwai ham akwai yashin akwai kana'a sa'ad da ham da yashin dukkan su musulmi ne sun shiga jirgi sun tsira tare da alibi nuhu alaihi salam amma kuma kana'a na kafiri me ya faru tsakaninsa da mahaifinsa sai ka karanta mana ayoyi ko kuma karanta jiya to na ولا da nuhu rabbahu فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين annabi Nuhu alaihi salam ya yi iya yunkurin sa dan sa ya zo ya hau jirgi sai dan ya ce ga wani dogon dutse can zan hau zai kare ni daga nitsewa cikin ruwa ban ya tabbatar masa ce la asu mal yawma min amrillahi illa barra babu ya kare wani daga azabar Allah yau ba ce wanda Allah ya daga nan sai dan yadda dilma a cikin ruwa to nan da annabi zuwa alaihi salatu ya tsaya ka san tsakanin uba da ɗa yana roƙon Allah fa qala da farrabi sai annabi nuhu alaihi Salatu ya ce ya wahalici na ya Allah in labni min ahli ai ɗana yana daga cikin mutane na kana kana ban ganshi ba yana cikin mutane na wa illa wa'adaka alhaq kuma kai alƙawarin ka gaskiya ne ba ka saba kuma ni ka mun alƙawari dan mutane na zaka ka da su ya Allah ina dana yake wa anta ahkamul hakimi, kuma kai dan nan kai ne mafi iya hukunci cikin masu uku hukunci قال قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال في أمر يتغصى يا نوح يا سيد نوح هذا حتى لي إيكي كرا بايفا إيكي كرا قلبا وانسا أما مبالي عمي محمد صلى الله عليه وسلم لك يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يا يحيى خذ الكتاب بقوة ya shu'aibu ma nasqahu kathira min ma taqul haka zaka samu ya ya ya kai tsaye ki fara amma akwai ya muhammad cikin qur'an ba me yasa saboda girmama shine shugaban annabawa sallallahu alaihi wasallam matsayinsa matsayi na musamman guri biyar aka ambaci sauransa a ƙwarari duka habar وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قدرتم على أعقابكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أحزاب وانتم آل عمران وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فتح نكر شيء ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد النبي محمد عليه قول عليه قول عليه لا ده أحمد تيش باب يا دكة شنجر مواصل شيخا ba karamin rashin ladabi ba ne wai kai kai ne zikiri ya muhammad ya muhammad wannan ba daidai ba ne wannan ba ba na daidai ba ne ya muhammadu ka kula da ni a cikin maso ka ba da ni wannan bai yi ba wannan Waƙar ba shirka ce shirka ce haka na farko an ce ya muhammadu kaga ainihin shi ladabi ko wai dabdin nan fabi yake yi sannan ka kula da shi. muhammadu da zai kula da kai ko Allah a cikin masoya ka sa da ni muhammadu yana raye ne zai saka ka cikin masoya Allah ne zai saka cikin masoya so da yawa mutane melody suke bi daɗin waƙar suke bi kawai ba sa kula da ma'ana za ka yi ta gani irin wannan waƙi da ake yi da bai da ake duka ce za ka tsaya kai analysis mana shirka da bitcoin sun yawa Allah sa ba Allah ya ce ya nuhu ya kai nuhu Ina hu laysa min ahli tabbas ɗanka bai daga cikin iyayen, ɗanka bai daga cikin mutanenka ah, ba shi ya haife shi ba shi ya haife shi amma bai daga cikin iyalinsa wannan yana nuna maka alaƙa ta aƙila ta fi ƙarfin alaƙa ta jini jini ne ya haɗa su aƙida ta raba su an gane ko haka annabi ibrahim alaihi salam haka ya barranta daga mahaifin shi mahaifin shi ne shi haifin shi jini ya haɗa su amma lokacin da ya gane cewa aduwwul lillahi tabarra amin sai barranta daga gare shi innahu amalun ghayru salih shi wannan dan naka da kike cewa shi iya daga cikin mutanenka ai shi aiki ne ba na kwarai ba a wata qira'a ina jin take sai innahu amila ghayru salih ya aikata aikin da ba daidai ba yayi shirka yayi kafirci fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm to ina maka gargaɗi ya kai mu daga yau kar ka ƙara tambaya ta irin wannan irin tambayar wanda baka da ilimi a inni lallai shi Allah a'iduka an takuna min al-jahili yana maka nasiha yana maka wa'azi karka kasance cikin jahilai tambaya irin ta jahilai karka wai ma da waye ta magana ni kai da ina magana ba za a kai da nake ji ba da kai saboda haikotowa nake kuma abin mu'ada amma shi Allah da yake magana wanda yake duk kowa a gabansa bawa annabi a gabansa bawa ba wani annabin da yake ba wa ba a gurinsa hatta annabi ya sa alaihi salam da suke cewa ba shi ba bawa ba ne a shi Allah ne ko salihu salata ne Allah ya ce lan yastankifa al-masih an yakuna abadan lillah almasihu baya kyamar ya zanto bawa da Allah ai su alfahari suke zama ba a sai su zu bayan Allah wa annahu lamma qama abdullah yad'u annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallazi asra bi 'abdihi laylan malamai suna cewa wannan maqamu tashrif ne zai daga shi can sama har zuwa sama ta bakwai amma yana cewa bawa malam sai ka ji daɗi idan Allah ya yarda cewa kai bawa ka miƙa kan kanka sun yadda yi daga. duk abin da yi daga kuma ka yarda ya maka bai maka ba ka gamsu cewa shi Allah ne yana da damar da ya komai da kai addu'ar ma'aikin sallah sallama da na saba karanta a cikin ina na kan yawan yawan sanana a wannan addu'ar. lokacin da ya je ya je fa'ifa aka bincike shi ya rasa mai ke baka ya da wani guri ya zauna yana addu'a mana addu'ar cike cike da ladabi da kuma nuna bauta da Allah su wa wata amanta da farkon addu'a a cikin ke cewa ilaman tafilu ilaman tafilu ila ضعيف إلى قريب يتجهمني أو إلى بعيد ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح له أمر أمور أمر الدنيا والآخرة أن يحل لي غضبه أو يحل علي سخطه كرشيك ولك لك عصبة حتى ترضى ولك العصبة إذا رضيت ولا ولا حول ولا قوة إلا بك وتدور الدعاء أشيل من cike da من mai cike da سنة kaskantar الله kai ga Allah subhanahu wa ta'ala shi bawa ne duk kawai abin da yake tsoro Allah kar kai wani shi da kawai shi da abin da nake tsoro amma da kuka koma da cikin hadisi sun ce maka ba'i hadisin ba'i asar kan da yazo hanyar da addu'ar ta zo isnadin ba'i saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya wada annabi sallallahu alaihi wasallam kuma take sai ya tsawo wanda zai nuna maka cewa annabi Allah ne da gaske sai annabi nuhu ya ce qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin qala sai annabi nuhu ya ce rabbi ya mahalicina inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm lalle ni ina neman tsarin ka kai Allah ka shiga tsakanina da wata tambayar da zan maka ba da ilimi a mana ya Allah har ila yau ya dawo motar ke har ila yau ya Allah batun tambayar kami ba ne da iko don Allah ka taimake ni ya Allah kar na tambaye ka abinda da ba da ilimi a ba zan iya ba da kaina sai ka taimake ni mun fahimci wannan ba wanda ne iyakar sallamawa in ya ji gargadin Allah ya ji wa'azin Allah ba zai kara yin tambaya ba amma Allah sai ka taimake ni karan kai da ni kadai ba zan iya wa illa ta taghfirli wa tarhamni ya Allah idan ba ta ka gafarta Ka yi jin kaina ba akun bil khasiri lalle zan kasance daga cikin sababu a sararun duniya da lafiya nan ta fi ilimin a da ma'alaihi salatu da su. malam haka ake son bawon allah ya rinka na nasuwa duk lokacin da ya wuri ne ka yi laifi ka sani kai allah baya maka wahayi da zai maka kamar. ya riga gaya maka ka cikin kullum tsarin da aka turo maka ka san cewa laifi malam kuma wurin allah ka roƙe shi ka yi kuka allah ba zan ƙara ta sai ka ga kafa masa wannan shine karshen mutanen annabi nuhu alaihi salam Allah ya ce fa najaynahu wa ahla wannan shine kansa shine ahalinsa na farko kenan wanda bai tsira cikin jirgin ba ahalinsa na ne shine matarsa ita kuma mun karanta aya nan ko a baya ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط سبحانك كما mata. Allah sun rasu a ce, wane farajenar wa ahalar mummunan karfin abin sai muka tsirankar da shi da shi da mutanensa daga cikin masifa da kiyar ba. Wane farna ba? Wane farna mummunan karfin lalari na kallon bi a yakina hmm. inna hunka mummunan karfin sa'a ƙwaƙwarar mummunan Allah ya ce wa nasarnahu min al-qawm kazzabu bi ayatina sai muka ba shi taimako daga mutane waɗanda suka karyata ayoyinmu innahum lallai su wannan mutanen annabi nuh kanu qauma sau'i sun kasance da mutane mugayen mutane masu aikata mugan ayyuka fa aghraqnahum ajma'in sai muka jilmiyar da su ba da su na وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين سؤال في مكان النبي نوح عليه السلام أن داود النبي داود النبي سليمان عليه السلام annabi na nawa kenan a wannan sura na shida da na bakwai na shida da na bakwai a gaban suma da annabi ibrahim alaihi salam annabi lut alaihi salam annabi ishaq alaihi salam yaqub alaihi salam sai annabi lut annabi nuh alaihi salam ko mun yi annabi lut ba annabi lut alaihi salam shine na biyar ko shida na shida to annabi dawud alaihi salam na bakwai annabi suleiman na takwas to haka za mu ci gaba da yi har zuwa ƙarshen annabawan da za a yi ambace shi a nan cikin wannan suratu al'adiyya insha Allah ta'ala Allah ya ce wa dawuda shi kuma annabi dawuda alaihi salam annabi dawuda alaihi salam annabi Allah an turo shi ga banu Isra'ila ɗaya daga cikin annabawan banu Isra'ila an gane ko kuma ya haɗa dangi da yahuza wanda yake daga fatsan annabi yaqub alaihi salam wanda yake shi ma daga fatsan annabi ibrahim alaihi salam kenan kamar da annabi ibrahim alaihi salam ya roƙa lokacin da Allah ya ce da shi inni ja'iluka lin-nasi imaman sai ce wa min dhurriyyati to haka wa min dhurriyyati din yana ta tafiya ko ga wani jikan sa anan annabi da'ud shi ma ya samu shugabanci ga wani jikansa annabi suleiman shi ma ya samu shugabanci annabi dawuda alaihi salam annabin allah ne manzan allah ne sarki annabin allah ne an masa invite manzan allah ne yana da littafin ke da an turo shi da mutane bari sa'adai da saƙo da littafi saɓanin annabi suleiman shi annabin allah ne a ba manzon allah ba da littafi ya zo ne ya aiki da shari'ar mahaifinsa annabi dawuda a aiki sannan shi annabi dawuda sarki ne an ba su sarauta e ya yi sarauta ai tarihin sarki suratul makara, lokacin da jalusa ya bar mulki lokacin da tsanunta ya bar mulki wanda ya gaje shi shine ba shine annabi dawuda alaihi suna, kuma shine ya ajalin jalusa wani mayaƙi ƙarfa ana ci da shi ana ganin ba da galabarsa a daga dawon yanzu kawai sai gaba shi annabi dawud alaihi salam Allah maɗaukakin sarki ya mai baiwa da mai da murya da wajen karatu littafin yadda muke tilawar alkur'ani haka yake tilawar zabura an gane ko sai ba ma zabura kawai ba An batar Allah idan yana tasbihi da murya mai daɗi yake imanar idan Allah zai sa ka ji wannan abin ba za ka so ya tsaya ba a ba shi yasa ba wata rana abu musa ash'ari abu musa ash'ari ɗaya daga cikin masu rubutun wani imar da Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn qais al-ash'ari ya zauna yana shi ma Allah ya ba shi murya mai dafi. yana karatu alqur'ani da girma sai manzo Allah ya zo wucewa kawai sai ya ji karatu ai sai ka wuce sallallahu alaihi wasallam sai ya zo a gurin shi kuma shi kuma Abu Musa bai san ana ana sauraron ya zo na ta bayan sa yana jin daɗin karatun kawai a wasu sai da ya gama yana karatun kawai sa annabi ya kashi tafi bai yarda ya sani washe gari sai ya tsayar da shi ya Abu Musa al-Ashari ya ce na'am jiya ta zo ina sauraron karatunka ina jin daɗi ita haɗa da Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi na zo ina ta sauraron karatunka ba na son ka tsaya amma ka zo ka tsaya yace la qutita min mawa min mazali ali dawo ai wani mizmar ne irin wanda ake hura wa kan mai daɗi tamkar irin wannan mismar da aka baka daga cikin mazahir na annabi da Allah alaihi salam lokacin da yake karatu ma'ana muryar da aka baka mai daɗi irin muryar annabi da Allah alaihi salam shi kuma Abu Musa al-Ashari sai ya ce wallahi da na san kana gurin da habbartuhu laka tahbira ai da na canza salo da na kala rera maka yadda za ka karatun zai ratsa ka yarsu da a nan da malamai suka ce idan kana karatu idan ka san cewa akwai muryar da mutane take ranar su kana da ita ma yawan kai idan ka ji suna kuka ka ƙara sa su kuka an gane ko? idan ka so karatu ka ji mutane suna jin daɗi wannan muryar suna kuka to ka kara ka ƙara zaƙi wannan murya don su ƙara kuka da za ka ba su ƙur'anin farko da illan tabku wadda ba kau amma kuma ana mutum ya sa ka tsantsan da ba zai riya Bala in gyara murya ta don a yaba mu a wannan kuma kafa ta tsari Bala in gyara murya ta don ta yi musu tasiri su yi kuka su yi tsoron allah wani ya bara in gyara murya ta da mutane su ya ba mu ji daɗi su ba mu su bana wannan ba ka da ranar ta to annabi dawud kenan alaihi salam ya kasance mai daɗin murya don tsananin daɗin muryarsa a don lokacin da yake karatu duwatsu ma sukan zo su taya shi tasbi. tsuntsaye a sama sukan zo su taru su taya shi tasbi. yana rerawa su wasu na rera dutse na rera tsuntsu na rera duk za mu zama karanta wannan insha Allah annabi dawud alaihi salam ne yawan bautar Allah azuman sa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi recommending yayi recommending ga al'umma cewa mafi kyan azumi shi ne azumin annabi dawud alaihi salam ya suma yawman wa ya tsoro yawa kan yi azumin rana daya kuma ya sha rana daya allah madafin sarki ya hore masa ya ƙarfi ya tausasa masa ƙarfi wannan rodin da mutane suke sa duba su sa shinki su sa kaza suna tankwarawa da ƙarfi shin ya rike haka in yi haka kawai duka sai kika kamar burodi a haka kwarai da saboda shi makeri shi makiri sana'arsa kira kuma nan ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika mande shi. wato alaka mu da annabi Dawud fa malam tana da yawa yanzu idan za mu shiga wannan babu wallahi na tarfi guda alaka mu da shi wajen sala alaka mu da shi wajen azumi alaka mu da shi wajen karatu alqur'ani alaka mu da shi wajen sana'a yanzu a wajen sana'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu fara yace kowa ya ji aikin hannunsa ya ci gumunsa ta inna dawuda alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi na ma an ce bai goyi wannan shi zai gula maka mana annaba wannan ba cikin su abu ɗaya ne ba su hasarar juna mutane da suke so su lallaba su Allah ke wa Dawuda da annabi Dawuda alaihi salam wa Sulaimana shi ma annabi suleiman alaihi salam dawuda nan mansubun wa suleiman ma'tufun ala dawuda shi ma mansubun wai bai nasa ba su wanzu malamai suka ce wannan ma'tufun ala nuhi wa nuhan idna da rabbahu wa dawuda wa suleiman kenan wannan haɗa fi ne akan nuh wasu malamai suka ce a jumla ikhtidaiya sai ka ce wazkur dawuda kenan mafa'ulun bihi لفعل محذوف تقديره واذكر واذكر داود وسليمان كتنا لتاريخ النبي داود كتنا لتاريخ النبي سليمان عليهما السلام shi kuma annabi suleiman alaihi salam ɗa ne da annabi dawud alaihi salam ya gaji abu biyu daga gare shi ya bar ɗaya ya gaji annabci a gurinsa ya gaji sarauta a gurinsa annabi suleiman alaihi salam da sarki har ma wani hadisin manzo sallah sallallahu alaihi yake cewa hadisin algani wanda yake sallah manzo sallah sallallahu yana sallah kawai sai ya zo yana kokarin ya bata mai sallah manzo sallah sallallahu alaihi ya shaƙi algani har sai da harshen sa ya fito manzo Allah ya cewa har sai da yaji bar da misalihi ala yadi sai da yaji sanyin harshen aljadan akan tafin hannuna sannan san Allah ya tafi shi yace in ba dan na tana da roƙon da ɗan uwa na Annabi Sulaiman ya yi ba da zan ɗaure shi a cikin ishikin masallaci gari ya waye yara kanana su zo su yi tawakkal shi wace addu'a Annabi Sulaiman ya yi رب اغفر لي وهب لي ملكا نكرة لا ينبغي لأحد من بعدي الله بعد سروتا har duniya ta tashi ba da irinsa idan annabi wasu Allah sallallahu alaihi wannan kamar ya mulakanta addu'ar dan uwansa shi yasa ya kyale a gari ya kuma har yau wallahi tallahi babu sarauta irinsa annabi Sulaiman alaihi salam har duniya ta mutumin da yanzu nan muna da wajen yanzu nan in yana so yake amerika sai ce a kawo shi tabarma sai a kawo shi tabarma sai ya zauna kai ce to iska bila Allah ba ka ga tabarma ta tafi fi cikin minti baya yana amerika gaya mun akwai mana technology da aka yi da wallahi sallah ba ana cewa an ci gaba duniya ta ci gaba gaya mun wannan technology akwai yanzu akwai wani jet wani jirgi da cikin sakar ɗaya da zai kika amurka akwai shi eh an samu motoci da ne da kayan ƙirƙiri na duniya amma ainihin technology wanda aka yi a da da da da da har duniya ta daga za a yi wannan technology za mu zo karanta insha Allah annabi suleiman alaihi salam ya gaji annabci da sarauta daga mahaifinsa sannan kuma allah subhanahu wata'ala ya hore masa da aljanu da mutane da dabbobi da iska abu na kenan guda hudu an hore masa aljanu da mutane duka sun gudu yana sarrafa mutane yadda yake so yana sarrafa dukkan aljanu duniya yadda yake so yanzu mu aljanu ba sarrafa mutanen mu suke yi ba ta shiga jikin ka sai ta baka wahala sannan kuma bokaye su zo suna sarrafa bokaye yadda suke ga dama kai mana kaza da muku kaza annabi sulaiman alaihi salam daddaure su yake aljanu kuma yana sa su aiki su yi masa manya-manyan benaye manya-manyan gini irin ginin da ba za ka same shi yanzu ba aljanu sun yi shi a da wa shayatuna kullu banna'in wa gawa akwai masu nutso kuma cikin ruwa duk zurfin ruwa mana zai tura aljanu a ji a tsiro masa gwalagwalai da lukulu eh wannan technology yawa akwai shi yana sarrafa mutane yana sarrafa yanzu in ka zo ka karanta suratul naml ta yadda ya sarrafa mutane da aljanu a lokacin da yake so ya ne musulintar da sarauniyar saba a can garin yamma, ya ce da dogara wata ayyukun ya tini da arshi ha da a yasun da musulmi gashi sun taso za su zauna tsakanin saba da garin da yake mana akwai nisan gaske amma kafin su zo ya ce wa zai kawo gadon sarautarsa Ba wani gado ne ne ana duka walagwarai قال daga cikin الجن sai ya ce ana آتيك به قبل أن تقوم من مقالك ni zan zo maka da gadanta al'adashinta kafin ka tashi daga gudun zamanka malamai suka ce yakan zauna da safe yana zartar da hukunci a kan mutane har zuwa ga rana ta yamma zama da wanda bai fi awa uku ba annabi sulaiman ya ce ai ban ba wanda zai iya wani abu ne Allah ce, yake qala allazi indahu ilmun min al-kitab wanda yake ilimi daga littafi ake mutum mutum ne shi yasa ake cewa malam mutum fa ya kai azabu haɗin Allah mutum sai ce ana atika bihi qabla an yartadda ka farko. yanzu da kafin ka gita ido za ga gado haka aka yi kafin ya gitta ido sai gashi falamma ra'ahu mustaqbal indahu qala hada min fadli rabbi li yabluwani ashru am fa saboda haka annabi Sulaiman alaihi salam Allah ya hura mai ya nuna mai mutane da aljanu da tsuntsaye da dukkan dabbobi magana da tsuntsaye kai har da tururuwa akwai tarihin cikin akwai tarihin cikin suratul annabi har tururuwa yana magana to wannan ne annabi Suleiman alaihi salam Allah madaukakin sarki yake tunatar da manzonsa sallallahu alaihi wasallam ka tuna da wannan annaba guda biyu idh yahkumani fil harfi idh yahkumani fil harfi yayin da waɗannan annaba guda biyu suke hukunci game da gona jama'a muna ji إذ نفشت فيه غنم القوم يا يندع يا تشقى تتنبولا وليد الدري تجي تتشي سلالة والنبولا تتشي أنفال والنبولا Allah ya ce wa kuna da hukumin shari'a kuma lallai mu mun kasance ga hukuncin su annabi su da wanda annabi su dawo mun kasance masu shaida mun kasance halartattu ne mun ga irin hukuncin da suka tarihi shi kamar yadda asar suka kawo wato rigimar makiyaya da manoma tun da an gane ko tun zamanin annabi suleiman annabi dawud alaihi wassalam ake rigimar tsakanin makiyaya da manoma saboda haka ba sabon abu mutum ne yake da gonarsa ya yi shuki shuki ya yi kyau gonar ta yi koriya abin ban sha'awa wannan bawan allah kuma yana da tunkiya da daddare sai bai ɗaure ta ba sai ya sake ta tunkiya ta lallaba ta shiga gona da daddare ta cinye kayan gona ta lallata saura gari ya waye bawan allah nan mai gona ya zo ya tarar da tunkiyar tana farna kawai sai yin je ya samu ƙarshen kiyar zan yi ƙara kiyar ka gurin wa za a je wajen annabi dawud a alaihi salam annabin allah aka ji sa kowa ya bayanan sa kai da mai tunkiya eh yaushe ta fita da dare kai da mai gona eh yaushe aka shigo da dare an tabbata wannan tunkiyar ita ce ta cinye abinci wannan gona aka ce eh to shi kenan hukunci shi kai mai tunkiya kai hakuri tunkiyarka nawa ne ya ce kudinsa ka zari kai bai gona gonarka idan ka kimanta nawa ne ka zari sai kudin tunkiyar yi daidai da kudin gona za ka ce kai mai tunkiya ka ɗauki gona an gane ko amfanin gonar ba ba wai gonar ba ba wai kasan gonar ba ka ɗauki hasarar gonar ba tinkiyar kuma ka baiwa mai gona mun gane kayan gona yanzu ya koma ne mai tinkiya tinkiya kuma yanzu ta koma ne mai gona suka fito daga gudun kamar masu kasuwa annabi sulaiman alaihi salam ne kira su me ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru an yi hukunci eh ya aka yi hukunci Ga shi kaza da kaza da kaza wane ne ya hukunci babanka shi ke da sai annabi sulaiman ya ce hukuncin nan bai yi ba ba ba ya kuskure kuma annabin allah ai shi ma annabin allah yanzu abin da za ku yi kai mai tunkiya ba shi tunkiya kamar yadda baban yi sai ya baiwa mai gonar tunkiya sai ce da mai gonar yanzu za ta fi da tunkiya amma ba ta kamace kamar yadda baba ne hukunta ya bata yanzu tukiya ba ta karshe ka je da tinkiya ka ci gaba da cin muriyarta ka tatsi ta, ka yi amfani da ita a makar ka yi karci ha ko yi amfani da ita har zuwa lokacin da za ka dawo da ita gaba kayan kai kuma mai gona kai kuma mai tinkiya je ka ci gaba da aiki cikin gonan nan abinda aka lalata ka ci gaba da yara a duk lokacin da ka samu ka gyara gonan da ta dawo yadda take sa kafin ka ta shiga to ka je sai a da maka ka jama'a mun fahimta hukunci ya sha bamba ko bai sha bamban ba ya sha bamba kuma irin wannan din ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin irin wannan wanda alaihi sallallahu alaihi wasallam shi Allah subhanahu wa ta'ala ba shi basira ya ba shi iya fayyace hukunci shi yasa anan aka ce fa fahamna ha sulaiha mana karanta mana ayi ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير Allah فاعلين الله hamna فهمناها سليمان wannan hukuncin da annabi dawud ya yi wanda ba a karba ba da muka fahimtar da hukuncin annabi suleiman a kenan allah ba ya yaba masa allah ya yarda da hukuncinsa akan hukuncin babansa amma allah ke wa kullum ɗafe da hukumar ba. kowanne daga cikinsu mun ba shi annarci mun ba shi hukunci mun ba shi rarrabewa tsakanin mutane ta samu gandawa haka a nan ba a zargi annabi dawuda cewa ya kuskure ba me yasa saboda kokarin istihadi ne hadith ya inganta cikin sahih bukhari da muslim hadithin abu hurairah radiyallahu anhu idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajran Idan alkali ya yi hukunci ya iya kokarinsa sai ya dace yana da lada biyu idan kuma ya kuskure to ba yi hasara ba yana da lada daya kuma ba laifin da za ba. masa saboda haka Allah sai ya ba musu su biyu guda duka cewa sun yi kokari amma annabi Sulaiman alaihi salam ya fi dacewa to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba wa mu wannan labarin cikin sahihul bukhari da muslim shi ma hadisin abu da rabu da mafa yake cewa an taɓa samu wata rana a zamanin annabi dawuda da annabi suleiman alaihi wasallam sai mata guda biyu suka haihu ya da kanwa ya da su suka haihu kuma lokacin da sai suke ajiye jiragiransu guri ɗaya lokaci guda suna kula su kuma jiragiran sun yi kama da juna sosai ran sai wata dabba daga daji malamai suka ce kirkici arziki sai dabbar ta zo sai ta cinye ɗaya daga cikin jiragiran ta gudu da shi ta cinye shi da iyayen guda biyu suka zo sai suka fara gardama wannan da ce aiki aka ci ita ma wannan da ce a aiki aka ci yanzu wannan ɗan guda ɗaya da ya saura suna gardama kai na wace shi shi ne sai aka je wurin annabi da aure alaihi salam da ya ji ta bakin su sai ya ɗauki ɗan kawai sai ya bai wa babbar ce ke karɓar ki nan ma suka fito annabi sulaiman ya ce ya aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi ta hukuncin da mai ba ya ce ku zo a sake hukunci suka zo suka zauna ina jinjirin da ya zaura za ka za ka ɗauko shi aka kawo shi sai ce da dogara ta, lalla a ji a kawo min wuka aka je aka kawo ka. ya ajiye jinjiri ya ce zan raba biyu in ba ki gefe ɗaya ke in ba ki gefe ɗaya ai sai karbar ta zabara kai ihu dan allah na haƙura na bar maka ita ba sai ce da ita ta shi ke tsarki ɗauki an gane ko wato alƙalanci wani lokaci ba ƙaramin abu ne so da yawa mukan ga cewa hukuncin alƙur'ani da suna kun sauki malam matsalolin da ba za ka iya samun nafsi kai tsaye ya fayyace maka ba dole sai ka caza ƙwaƙwalwarka wallahi tallahi ana yawa su kuma dole a alƙali sai yana da basira yana da hikima kafin ya zama alƙalmai yanzu alƙalar eh? hukunci na gaban ka shekara goma sha uku hukunci na ƙarya ne kuma ba ke fata gane ba hukunci da za a baiwa wani alƙalin cikin minti biyar ya gama saboda haka alƙalin yana buƙatar kaifin basira yana buƙatar nutsuwa da kwanciyar hankali da hangen nefa. wannan hikimar allah ya baiwa annabi suleiman alaihi salam akan mahaifinsa